waɗannan tashoshin dai da za su taimaka wajen rage cinkoso a kan hanya a wasu garuruwa da manyan motoci ke cin zango kafin tafiya irin su kari a jihar bauchi marabar jos tafa gwalam mariga mai gada biyu isiya langwa da sauransu tsari ne da ƙasashen duniya musamman ma masu ci gaba suka ɗauka don kare rayuka da dukiya don wasu hatsaran kan faru ne sakamakon barci da ke ɗauke direbobi A taro da masu ruwa da tsaki na hanya a Abuja, babban sakataren hukumar kula da hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa Malam Hassan Bello ya ta yadda taswirar tashoshin za ta kasance da zai zama har da bunƙasa tattalin arziki. Duk ƙungiyar direba da Najeriya tana nan, saboda dole mu yi da su. Mu ce musu bayan ayi wannan ba za ku je ku fakin bayan titi ba, a kan titin a cikin birane dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi komai ba nan za a ba su komai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi in suna son ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi wayannan tashoshin da za a yi. Shugaban sashen kula da haɗin gwiwa da sassa masu zaman kansu don kafa tashoshin, Malam Mustapha Zubairu ya ce tuni wasu daga tashoshin sun fara aiki. A ore a jihar Ondo wadda wani kamfani ne mai zaman kansa Ore Liberty Development Company da haɗin gwiwan gwamnati a halin yanzu sun fara aiki kamar misali akwai wadda ake kokarin yi a Obolafo akwai kamar Ilela duk da yake dai muna da ɗan matsaloli haka amma dai sai kuma a kamar jihar Yobe an fara gini a wannan madakata sai kuma na jihar Kaduna wadda gwamnatin jihar kaduna ta yi a wannan wajen sun tsara za su a a tafa da buruk amma dai na maraban jos shi yanzu sun fara yi duk dai da yake ba za mu ce ya kai standard da ake bukata ba amma dai an fara cimma burin abin da ake son a wannan project manyan motoci dai har yanzu su ne babbar hanyar da adar kayan masarufi a fadin najeriya da rashin haɗe birane da layin dogo da hakan ke sa motocin masu nauyi murƙushe tituna da haifar da ramuka ko ko fitsarin bijimi a kan titunan da hakan kan jawo munanan hatsura. Haka na ta kafa tashoshin sauke hajar teku a kan tudu ko yankunan da ba sa gabar teku na arewa na samun cikas da rashin ingancin layin dogo. Da haka sai manyan motoci da ake kira doguwa ke kwana tafiya don kai muhimman kayayyakin. haka Hakanan duk gudun mutum a mota dole ne ya bi a hankali don ko zai taras da manyan motoci a gabansa hagu da dama. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.